yana ɗaya da cikin hakkoki na musulmi kan musulmi wanda manzan Allah ya ce kowane musulmi na da hakki kan musulmi dan uwansa in ya gamu da shi ya mishi sallama in ya rashin lafiya ya kawo mishi ziyara in an rasa shi ya yi sallar jana'iza a kansa a ji abin da tare da shi in ba a samu wannan ba akalla a nuna ta'aziyya da kuma ainihin wato tausayawa sannan in ya gayyace ka wani sha'ani ka ansa shi in ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce ya wannan hakkoki ne na musulmi akan musulmi wanda wajibi ne a ba da shi duk inda kake a matsayinka na musulmi ka sani musulmi na kuma na da irin wannan hakkoki ya mai girma bayan girmanka da muke gani da martabarka kuma kana da hakki akan wannan kusa da wayannan ainihin wato nauyi da Allah ya riga ya aza mana a matsayin musulmi saboda haka a matsayin wannan kungiya muna mai maka ta'aziyya muna fatan Allah ya bada hakuri Allah kuma ya sa wannan mutuwan ya zama to goma tunasarwa gare mu domin mu kara ainihin wato kara kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana so in an irin wannan ya zamanto ya tunasar da mu mu kara gyara halayenmu da ɗabi'o'inmu domin kowanne ya san lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shi yasa wata rana an binne gawa da manzon Allah aka je bayan an binne sai a ga annabi na kuka hawaye har ya jika wato gemu manzon Allah kace ya rasulullahi kana kuka yace ni mithli hadha fali amal al amil kwatankwacin abin da ya sami wannan an uwan kowa ya aiki kowa sai ya zo kansa saboda haka muna fatan Allah ya gafarta mana baki da Allah ya ji ganshi da rahama Allah ya ji kansu baki da madadin sauran yan uwa mun zo mu ta aziya ko mun yi da abin da ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim uh, shugaban jama'a nasr islam zarafa bidiya da members na tawaga da sauran jama'a iyalan waɗanda suka rasu marigayi uh, umaru jidabbariya da kuma amir garba jarman misau da kuma kaina na gode muku kwarai da gaske da wannan ta'aziyya ziyara da aka kawo mana da kuma fatan alheri da kuma allah ya ba da ladan ziyara nan na ta'aziyya muna godiya kwarai da gaske muna kuma fata za koma duk inda aka fito lafiya kuma a sami إلى الآخرة السلام عليكم